يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa da sahale wasa yau muna ranar 23 daren da hudu ga watan ramadan watan tara shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 18 ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma muna nan cikin suratu tauba inda a karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta sha ɗaya da kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta sha biyu zuwa ta sha shida kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الجوهري Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun fasara wannan aya a takaice Allah ya ce wa innaka su idan waɗannan arna suka warware alƙawuransu min ba'di bayan ƙulla alƙawuran da ƙarfafarsu wa ta'anu fi dinikum suka kuma yi suka ga addininku na musulunci suka bayyanar da wani abu na aibata addininku na musulunci Allah ya ce faƙatilu a immatal kufur to ku yaƙi jagororin kafirci ku yaƙi shugabanni na kafirci innahum la aimana lahum haƙiƙa ba su da wani alkawari abin la'akari ko kula da shi ko innahum la imana lahum haƙiƙa su ba su da imani la'allahum yantahun domin su hannu daga kafircin da suke yi fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa innaka fu aymanahum min ba'di ahdihim kalmar aymanu wa innaka fu aymanahum kalmar ayman wasu malaman suka ce abin da ake nufi da aiman rantsuwa wacce ake karfafar alkawari da ita wa innaka fu aymanahum idan suka warware rantsuwoyinsu su arna min ba'di ahadihim bayan sun yi alkawarin da suka karfafe shi da wannan rantsuwar to akwai bayanin da yake nuna haka cikin bayanan malamai akwai kuma da suke cewa a'a al'aiman din nan wa innaka su Abin abinda kawai ake nufi da shi Alƙawarin kansa kenan da aiman da ahad abu guda ne wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim idan suka warware alkawuran su bayan kulla alkawuran sai zamanto a fasara farko na cewa rantsuwa ce aka yi don a ƙarfafa alkawari fasara ta biyu na cewa alkawari ne aka yi bayan tabbatuwarsa da kuma ƙarfafarsa da maimaita faɗar alkawarin kawai sai zama ba maganar rantsuwa a ciki Ku da kuma gangan malamai guda biyu a ƙarƙashin wannan gaba kamar da muka ce wannan kenan sannan kuma wato kusan ka ce gaba ɗayan malaman tafsiri ko mafi yawancinsu na cewa waɗannan ayoyi da wannan ayar da muke tsaka da bayani da wasu adadi na ayoyi da suke biye da ita sun sauka ne a kan batun warware alkawarin da har na mutanen makka suka yi wanda suka kulla asali alkawarin tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hudaybiya to wannan aya tana maganar idan wato su arna yahuda abinan kai ƙuraishawa da ke makka suka wato warware rantsoyinsu bayan alkawarin da suka yi tare da manzo kuma suka bayyana da suka ga addinin musulunci allah ta to a yaƙi jagororin kafirci tunda su ne kusan akan gaba ga duk wani wanda yake yin shi arnin ne a wannan lokaci Allah ce a yaƙe su ba su da wani imani abin la'akari ba su da wata rantsuwa abin lura da wato anin za a kalle ta ko alkori a la'akari da shi saboda babu Allah a gabansu ba sanin ya kamata babu aiki da abin da ya dace in aka yaƙe su Allah ya ce la'allahum yantahun domin su hannu daga tiyatakun da suke shi abin da yake shine daidai cewar da Allah ya wa ta'anu fi dinikum kuma suka yi suka a addininku abinda ake cewa a ta'an fi din ma'ana suka a addini shine zamanto mutum ya kalli wata koyarwa ko wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen addinin musulunci ya aibata ko kuma ya yi izgili ga wani abu na addinin musulunci to wannan malamai suke cewa daga cikin abubuwan da suke shiga karkashin wannan sun haɗar da sukan da za a fuskantar zuwa ga littafin Allah alƙur'ani wanda ya soki alƙur'ani ya aibata shi ko kuma ya soki manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aibata ko kuma ya ɗauki wata koyarwa da alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo da ita ya soka ya aibata inuna wato wannan ba wani abu ne to wannan shine abin da ake cewa suka addini kamar waɗanda za su ɗauki hoto na manzo sallallahu alaihi wasallama su muna na hoton su ce ga annabi muhammad irin wanda yake faruwa lokaci zuwa lokaci a halin da muke ciki a yanzu a rayuwance a ce arnan gari kaza sun yi kaza ko arnan kaza sun yi kaza a yi katun a ce ga manzo haka misali a ɗauki wani bayani na cikin alkur'ani kamar abin da ya shafi rabon gado da ubangiji subhanahu wata'ala ya bambanta maza da mata a ɗauki wannan a ce za a soka ko cewar da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ta salon harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam a hadisance da manzo yake cewa babu wasu jama'a da za su rabauta mutum sun jagorantar da al'amuransu a hannun mace wacce aka ce mai tawayar addini ce ko mai tauyar hankali wani ya zo ya ce wannan abun kawai wasu ne suke nema su wato anin mai da mata baya alhali duk abin da namiji yake yi mace ma tana iya yi kaza kaza kaza Izo ya kokarin zai soci wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ake kira at-ta'anu fi din aibata addini ka duk wani abu wanda yake tabbatacce a cikin addinin Allah in ma dai a alqur'anance ko a hadisance ka ce za ka wato ainihin yi izgili ga wannan abu ko ka soke shi don lalata shi to duk wanda suka yi wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa sun cancanci kisa a yaƙe su sannan da Allah yake cewa fa a a'immatal kufr ku yaƙi jagororin kafirci abin nufi anan waɗanda su aka ɗauka ababen koyi a kafirci su ake ganin ba sama da su a cikin wato gudanar da al'amuran da suke na kafirci to su ne Allah subhanahu wata'ala ya ce a fara da su abu ta kansu don wanda ba su kai su ba san cewar musulunci ba kan wallasa ba ne don wanda ba su ƙara sa su ba san cewa to yadda aka bi ta kan shugabannin su bi ta kansu abu ne mai sauki ba zai wahalar ba to Allah subhanahu wata'ala ya ce a yaƙe su malamai suke magana cewar hikimar da ke cikin cewar a yaƙi jagororin a fafata da su a kare musu ƙarfi a yi fata-fata da su saboda duk sanda ka ja yaƙi wanda ko kuma kai fata-fata da wanda ake bin shi ne gagarare shi ne wani abu shi ne wanda ya isa to wanda bai kai shi ba na ƙasa da shi da ke masa biyayya to zai miƙa wuya zai zama cikin sauƙi za a jaye shi ya tafi kuma cikin sauƙi zai karkato da hankalinsa zuwa ga abin da ake so a yi ce to in wane da muke jin ya isa shi wani ne an bi ta kansa an gama da shi an murƙushe shi to yana ga mu ƙanana ai kawai mu bi to shi sa Allah ce subhanahu wata'ala a yaƙi jagororin kafirci muddin dai suka soki addinin Allah muddin suka warware alƙawarin da ke tsakanin su da al'ummar musulmi Allah ya ce innahum la aymana lahum haƙiƙa ba su da wani alƙawari abin da aka yi ko kamar da yake cikin qira'atu ibn amir shi yayi kasara ga hamza da ke cikin aiman yace innahum la imana lahum haƙiƙa su ba su da iman. duk wanda ya soki addinin Allah ya fita daga musulunci in yana ciki in bai shiga ba kuma ya da tabbata akan abin da yake kai na kafirci haka kuma wanda yake warware alƙawar da ke tsakaninsa da al'ummar musulmi wanda za a bi don tabbatar da tsarin Allah da kawar da barna to idan ikare wannan alƙawari ina cewa ba shi ba tsayawa kan abin da Allah da manzo suke so ba zai yi abin da musulunci da musulmi za su ci gaba sai dai abin da zai balbalta abin da suke so a yi to wannan shi ma hakan na iya sa ya zamanto in yana cikin musulunci ya ridda in kuma bai ciki to ya ƙara nutsa cikin bata da kafirci sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu shar'ancin kashe jagororin kafirci waɗanda suke aibata addinin musulunci sannan aya tana sanar da mu cewa arna ba su da wani alkawari abin la'akari a gurin musulmai muddin dai suka zama ba masu cika alkawari ba ne muddin dai suka zama an fahimci cewar yaudara ce a tare da su sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ana yakar wanda ya soki addinin Allah ne don tsawatarwa da kuma dakushe dukkan wani kafiri da yiwuwar ci gaba akan abin da yake kai na kafirci bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce

Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ala tuqatiluna ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasuli wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin fasara wannan aya a takaice Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum ba kwa yaƙi wato arna ba jama'ar da mutanen da suka warware alkawarinsu suka warware rantsoyinsu ba kwa yi gaggawar yaƙar irin waɗannan mutanen ba Allah yake cewa ƙari akan haka wa hammu bi ikhrajin rasul kafin wannan ka tobara da laifi na warware alkawari dama sun himmatu sun yunkura a kan fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam daga garin makka Allah ya ci gaba da cewa wahum ukun awwala marra kuma ga gashi dama su ne suka fara cutar da ku da wato anin wuce gona da iri a game da al'amarin ku tun karan farko tun ma kafin su ci za su fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam ba su fasa cutar da ku da yin ta'addanci a kan ku ba har sai da wasu ku suka fice kafin su ce za su fitar da manzan to tuntuni dama suna muku wannan cutar da ku a ɗaiɗaikunku ƙoƙarin fitar da manzanku kada dukkan wani alkawari da aka yi da su Allah subhanahu ta'ala yake cewa a shaunahu shin kuna tsoron su ne wanda su ba abin tsoro ba ne gare ku to shin kuna tsoron su ne wannan wata zabarawa ce Allah subhanahu ta'ala yake bayan sa muminai kan umarnin da ya musu na ayaki arna da suka saba alƙori kuma suke ƙoƙarin fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suka fara da cutar da al'ummar musulmi Allah ya ce to shin kuna tsoron su ne wallahu haƙu an takhshaw ku ji ku kiyaye ku sani to fa Allah shine wanda ya fi cancanta ku ji tsoronsa in kuntum mu'minin matuƙar kun kasance masu gaskiyar imani muddin ya ku mu'mine ne na gaskiya to ba wanda ya fi cancanta da ku ji tsoronsa sai allah da ya da kowa da komai kuma ya umarnin aikisa ga waɗanda suka warware alƙawari kuma suka yi ƙoƙarin fitar da manzo sannan suka fara cutar da ku da yi muku ta'addanci fasara wannan aya ta salo mai faɗi allah subhanahu wata'ala yake cewa ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul to a wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nemi bayinsa muminai da su tsayu wajen ganin sun kashe waɗannan arna jagororin kafirci ta salon wato kwaɗaitarwa da kuma anantawa cewa lalle su tsayu da yin wannan umarni na Allah na kisan waɗannan jagorori akan kafirci kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewar wannan umarni nasa wanda ke ɗauke da kwaɗaitarwa da zaburarwa ina ɗauke da wato bayani na sababa dalilai waɗanda suke ababen jawowa a aiwatar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda kowane ɗaya daga cikinsu abubuwan ya isa ya zama dalilin a yi kisan Ayi yi abin da Allah ya ce to kuma abin ba bai tsaya iya haka ba abubuwan suna da yawa sanadan da dalilan suna da matukar yawa daga ciki Allah subhanahu wata'ala yana cewar nakasu aymanahum sun warware alƙawarin da ke tsakaninsu da al'ummar musulmi abu na biyu hammu bi ikirajin rasuli sallallahu alaihi wasallam sun himmatu da fitar da manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi daga garin makka abu na uku Allah ya ce da bada'ukum awwala marra su suka fara cutar da ku karan farko cikin al'amarin ku na addini waɗannan abubuwa kowane ɗaya daga cikin su ya isa ya zama dalilin da za a yaƙi jagororin kafirci to kuma abin sai zama ma sun yi duka gabaki ɗaya saboda haka karfafar cewar a yaƙe su ta fito fili sarari kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ya jiro a wannan aya saboda haka waɗannan dalilai da waɗannan sababai sun isa su sa wato lallai a yunkura a zabura a far musu a kashe su kamar da Allah ya sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa suka game da addinin Allah subhanahu wata'ala kafirci ne me sa a yaƙi mutum me sa a kashe mutum saboda haka san da Allah yake faɗa mana cewar sun warware alkawari sun yi suka ga addinin musulunci to saboda haka ga kuma abubuwan da Allah ya ambato mana himmatuwa da fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam farar cutarwa to dai wannan yana sanar da mu cewa ta wa iya suka ga addinin musulunci sukan yana iya sa a kashe shi kuma hakan na iya sa a yaƙe shi sannan aya tana sanar da mu cewa allah subhanahu wata'ala kadai shine ya fi cancantar bawa ya ji tsoronsa ya yi masa biyayya ba wani allah ba bayan haka sai allah subhanahu wata'ala ya ce

Wa ويشفي صدور قوم مؤمنين فسر wannan aya a takaice Allah yake cewa ya ku mu'minai ku fayaqe ku fayaqe yu'azibuhumullahu bi aydikum Allah subhanahu wata'ala zai dan dana musu azaba ta hannunku sannan Allah subhanahu wata'ala wa yukhzihim zai tozarta su ya wulakanta su da tarwatsa su da za ku yi sannan wa alaihin zai kuma taimake ku ya agaje ku ya karfafe ku a kansu wa yasfi sudura qaumin mu'minin kuma zai warkar da damuwa da ke cikin zikatan wasu daga cikin al'ummar muminai ko wasu jama'a daga cikin mu'minai Fassara wannan aya ta salo bai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce ko ku ke su mana Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya ji kansu da rahama. yake cewa Allah subhanahu wata'ala a game da wannan umarni da ya na a kashe gaggagaggan kafirai ya jeranta wasu amfani a kan haka akwai wasu amfanin laka da suke tattare da yin haka na farko Allah subhanahu ta'ala ya ambata cewa daga cikin abin da zai yi idan an yaƙe su azabtar da su kafaran ta hannun muminai inda za su kashe na kashewa su ribaci na ribata a matsayin fursunonin yaƙi wannan azabtarwa ce sarakuna daga cikin amfanin da ya sa Allah ya ce a yaƙe ina so zai azabtar da su ta hanyar muminai ta salon ta hannun muminai su fi ƙarfinsu su nasara a kansu amfani na biyu tozartar da su da Allah yake so yi wa yukhzihim Allah zai tozarta su ya kaskanta su ina daga cikin amfanin da ya sa Allah ya ce a yaƙe su domin idan aka mai da mutum fursunan yaƙi ko kuma ya zamanto wulaƙanta da ƙasƙanta ta same sakamakon an zo an yi fata-fata da shi to babu ko shakka wannan wani abu ne wanda yake da mahimmanci da amfani a gurin bayan Allah masu bin Allah da kuma gurin Allah su subhanahu wata'ala amfani na gaba da yasa Allah ya ce a yaƙe su nasara da Allah yake so bayar ga bayansa muminai da rinjaye da yake so ya dora su a kan waɗanda ba su ba shi yasa sai Allah ya ce wa alaihi sannan amfani na gaba Allah subhanahu wata'ala zai warkar da damuwar da ke cikin zakatan wasu daga cikin muminai da basu ba halarci yakin ba amma inda suka ji an ce an kaura tsakanin musulmi da arna su suna musulmi ba su samu zuwa ma yakin ba imma ko suna daga cikin wanda wani uzuri isa ba su zuwa yakin ba imma kuma waɗanda arnan nan suka matsa musu daga cikin al'ummar musulmin da suke kusa da inda arnan suke to daga inda suka ji an yi nasara a kan wannan arna damuwar da suke ciki da jin ba daɗi sai ta kwaranye sai su samu waraka to Allah daga cikin amfanin da yasa a ce a yaƙe su zai warkar da damuwar da ke cikin zukatan wasu daga cikin al'ummar muminai waɗannan amfanin naka akwai na biyar da ke cikin ayar da za mu biyo da bayani a kanta Allah yake cewa wa da ghayra qulubikum ko wa yuzhiba ghayra qulubihim wa yatiqullahu ala man to kalma wannan wa yuzhibu ghayra qulubihim zai tafiyar da wato damuwa da bakin ciki da jin ba daɗi da ke cikin zukatan mummi to waɗannan abubuwa guda biyar malam Imam shauka ne ce allah ya jero su amfanin da ke cikin a yaƙi jagororin kafir saboda haka sakamakon abin da ya faru daga wajen wato arin su kafirai na bakanta wa muminai da cutar da su da izgili ga addini to idan aka samar da kisa gare su suka wulaƙanta suka tozarta to wannan zai faranta wa muminai rai za su ji daɗi za su samu warakar damuwar da suke ba daɗin da arna suka yi musu da ike damun su ya tsaya masa a rai duk zai kwaranye ta sannan malam abdulrahman bin nasir sa'idi ko sa'adi allah ya ji kansa da rahama shi ma yake cewa da allah ya ce wa yansurkum alaihi kuma Allah zai taimake ku ku ne akan abokan faɗan ku kafirai akan makiyan ku mala yake cewa wannan albishir ne Allah subhanahu wata'ala yake wa bayansa muminai na cewar zai dora su akan abokan gabasu su yi nasara su turmushe abokan gaban kuma Allah ya cika wannan alkawari sannan da Allah ya ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin dangane da wannan ma wannan bawan Allah Abdulrahman bin Nasir Sa'di cikin malaman tafsiri yake cewa wannan gaba tana nuni akan ƙaunar da Allah yake wa bayansa muminai da kuma kulawarsa game da halayen bayansa muminai ta kai ga ya sanya tafiyar da damuwar da ke cikin zakatansu ina daga cikin jerin gwanan manufofi na shari'ar addininsa cewar muminai bayansa na kwarai suna daga cikin abubuwan da yake ɗauka da girma da mahimmanci har ma ya sana daga cikin manufar dokokin addininsa ya shar'anta a kashe gaggagaggan arna don ya warkar da damuwar da ke cikin zakatan mummuni to na nuna ƙaunar Allah subhanahu wata'ala ga su bayan sa muminai. sai abinda da aya take koyarwa malamai suke cewa aya tana koyar da mu shar'ancin amfani da salo na zaburarwa da kwadaitarwa a kan abin da ya shafi yaƙi ala tuqatiluna wa in matar kofuri? saboda haka wannan ana maganar a yi ƙoƙari a aiwatar da wani umarni na Allah sannan wannan aya ta sanar da mu wasu daga cikin amfanin tilasta yaƙa arna musamman gaggagaggar cikinsu saboda Allah subhanahu wata'ala yana so ya wulakanta su yana so ya taimaki bayansa muminai yana so ya warkar da damuwar da ke cikin zukatan bayansa muminai wani daga cikin wato ainihin mawaka na addini yake cewa ta'allam an nafsi qahara aduwwiha kabalik bi lutfin fit tahayyuli wal makar yake cewa ka sani waraka zuciya tana samuwa da wato fin karfin abokin gaba daga inda aka ce kun kara da abokin gaba ka kayar da shi to farin ciki da jin daɗi da tafiyar damuwa ta same ka yake cewa to ka kai matuƙa wajen wato ainihin yin dabara da sanin dabarun yadda ake a kara da abokin gaba a yi nasara a kansa to ka kai matuƙa ta sannu a hankali da nutsuwa har ka kai ga cimma yin nasara akan abokin gaban bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yuzhib wa yuzhib ghayra qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala ya ce wa yuzhib ghayra qulubihim Allah zai tafiyar da bakin ciki da damuwar da ke cikin zukatan muminai sannan Allah ya ci gaba da cewa wa yatubu ya ala man sha kuma Allah zai karɓi tuban waɗanda suka tuba daga cikin kangararrun can da yake a kashe su wanda duk ya rusuno ya wato nemi Allah ya shi Allah zai karɓi tubansa ina karɓar tuba dama daga wanda ya so ya nufa daga cikin bayinsa Allah ya wallahu alimun hakim Allah cikakken masani ne wanda yake da hikima cikin al'amuransa ya san inda ya dace sa abu bayan wannan fasara a taƙaice fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce wa tubu Allah ala man sha cikin ayar malam abubakar jabir da Allah Allah ya da shi ya ƙara masa lafiya yana cewa tsari ne na Allah maɗaukaki game da bayansa mutane idan suka ga an samu cin nasara daga ɓangaren abokin gabasu ya yi rinjaye a kansu a duk wata fafatawar yaƙi da aka yi to sai kuma kaga sun karkata zuwa ga wannan abokin gaban nasu da ya nasara a kansu sai su karɓi abin da yake kai na addini sai su zama akan abin da yake kai na sufofi don haka yaƙar da aka ce wa muminai su yi wa kafirai suka yaƙe su da nasarar da Allah yake zai ba su akan abokan karawarsu kafirai kuma ya ba su to hakan wata dama ce yake bayarwa da dama daga cikin kafirai su kuma su ga cewa to ai babu abin da ya kamace su face su ne wuya kawai su mata musulunci, su shi ne Allah ya sa yake cewa wa tubu Allahu ala man yasha kuma Allah ina karɓar tuban wanda ya nufa ya so daga cikin bayansa don haka a fafatawar yaƙi nan da za a yi yayin da ga an kashe gaggaggan arna kananan sai ka suna cewa mu mun bi shahadu an ila illallah wa anna muhammadin rasulullah kaga tuba ya samu da karɓar musulunci da watsi da kafir to Allah ya sa karɓar tuban wanda ya nufa ya so daga cikin bayansa. Allah karɓi tuban kuma wannan bawan Allah abubakar jabir da za'iri Allah kare shi da lafiya ya amfani bayansa ya gwababa masa lada kan kokarinsa na ilmantar da al'ummar musulmi da wayar da kan musulmi a cikin da tafsirinsa a wannan aya yake cewa da Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah cikakken masani ne mai hikima yake cewa tabbatarwa Allah yake game da umarnin da ya na a yaƙi arna da kuma tabbatar wadda yake yi na amfani da nasara da ake cimmawa wanda suke kyawawan nasarori waɗanda aka jeranta su a kan abin da ya sa aka ce a yaƙi cikin wato sabuba yake cewa daga ciki na ƙarshensu akwai maganar Allah ya karɓi tuban wanda ya nufin karɓar tubansa daga bayi tunda a can mun ambata cewar Allah da yake a yaƙi gaggan kafirci akwai batun wulaƙanta akwai batun azabtar da su ta hannun muminai ko to waɗannan abubuwan da muka jajjero muka jajjero to shine ma da yake anan kuma da Allah yake cewa wa yatubu Allahu ala man yasha akwai batun kuma zai karɓi tuban waɗanda yake nufin karɓar tubansu daga baya. dan bayan wasu sun ga ayi kisan abin da aka kashe za su ga cewa ai ko su musulunta shine ya kamace to kaga nan ma wata nasara ce wani wata dalili ne da yasa Allah ya ce a yaƙi gangan kafirai shugabannin kafir daga cikin abin da wannan aya take shirya da mu da koyar da mu tana sanar da mu cewar tuba da Allah yake game da bayinsa ina da alaka da nufinsa sai wanda ya so ya nafa yake karɓar tubansa sannan aya tana tabbatar mana da sifar Allah ta ilimi da yake cewa alim cikakken masani ne da ya kewaye sanin komai sannan kuma hakim mai hikima ne duk abin da yake ina yin inda ya dace bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أو Allah subhanahu wata'ala ci gaba da cewa am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون فسر وانا آية أتقيتي ألا يكتوا أم حسبتم أن تتركوا شنكوب مني كنا ذا تنوذا أبقوا هكنا abin nufi am hasibtum an tutraku kada fa ku mu'minai ku zata za a ku haka tunda an ce kuna zaton za a baku haka ne kenan ba za a ban hakan ba da haka to kada fa ku zaci za a baku haka ne Allah bai tsara zai baku haka ba kawai sasakai ba tare da ya jarrabe ku ba ba tare da ya gwada ku ba da ɗora muku yin yaƙi da ma wani yaƙi daga cikin salo da Allah yake bi don jarrabar bayansa to kuna nufin za a baku haka walamma ya alamin lahun ladina jahadu minkum ba tare da Allah ya bayyana da waɗanda suka yaƙi daga cikinku ba da wanda kuma suka noƙe ba su yi ba ya يتخذوا من lahi wala rasulihi wala ولا المؤمنين وليدا kuna san za a bakku haka ba tare da Allah ya riga ya tantance waɗanda ba su riƙi wani Allah ba su kuma riki wani manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba su riki wani mumine ba a matsayin wani abin ƙaunar. ba zai ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala sai ya tantance ya san su waye suka tsayi suka yaƙi tsakaninsu da shi cikinku sai ya tantance ya san suwaye ba su riƙi wani Allah da wani manzo da wani muminai abin ƙaunarsu ba sai ya san wannan wanda yake ƙaunar Allah saboda Allah ya tantance shi bayi su shaida su gane su fahimta shi dama ya riga ya sani sannan fahimci waye yake kaunar manzo sallallahu alaihi wa sallama waye kuma bai kaunarsa waye ke kaunar mumine waye baya kaunarsa to Allah subhanahu wata'ala sai ya tantance da wanda wato zai shigo da wani shigege cikin wato tafiyar addinin musulunci irakito wani wanda bai kamata a rakito ba Allah sai ya tantance haka ma'ana shi ya riga ya sani amma yana so ko bayi ya fahimtar da ku haka ku gane a fili karara Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah ne ba da labari cikakken masani ne na kwakwaf game da abin da kuke aikatawa fasara wannan aya ta salo wanda yake mai faɗi malam muhammadu al-aminu shankiti Allah ya ji kansu da rama yake cewa ita wannan aya am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum har zuwa karshenta da makamantanta ire ta cikin alkur'ani waɗanda jahili in ya tsaya karanta su ko ya ji ana bayanin su zai iya fahimtar an ce Allah subhanahu wata'ala zai gwada bayansa don ilimin sanin mai suke cike bayyana gare shi am hasibtum shin kuna zato ne an tutraku a bakku haka nan walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah ya san waɗanda suka yaƙi daga cikinku ba sai a ɗauka kamar cewar ayyakin yaƙin shine zai bayu ya sa Allah ya san waɗanda suka yi yaƙi a sannan malam ya ce ba haka ne ce kada mutum ya ɗarsa haka ma a cewar Allah zai gwada bayi don ya gano itantanto ai shi dama tun can kafin ya yi su da bayan ya yi su kafin a kai ranar da za su girman da za su je su fafata yaƙi ya san wa zai yaƙi saboda shi ya san waye ba zai yaƙi saboda shi to kan ma mutum ya riya haka cewar Allah yana gwada bayansa ne don ya gano wani abin da bai gane ba a'a Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ya boyu gabaki ɗaya kakaf ya san abin da ya bayyana sannan babu wani abu face Allah subhanahu wata'ala yana da masaniyarsa tun kafin samar da shi da bayan samar da shi da sanda zai rasar da shi duk abin da zai afku kai hatta abin da babu da abin da yake ne Allah subhanahu wata'ala ya san abin da zai yi tattar da shi da wanda ba zai yi ba karewa ma Allah subhanahu wata'ala yana da masaniyar abin da ya ɗarsu a cikin zuciya duk boyuwarsa duk kasancewarsa a cikin saƙo da loko Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san shi kuma Allah subhanahu wata'ala wanda yake da wannan sifar yaushe kuma za ta yana da buƙatar sanin wani abu da yake a fili ya san abin da ya ɗarsa a zuciya to batun aje ya ya gane wanda ya domin sa da wanda ba domin sa ya ba ya zai zama masa wani abu sabo ko yana da buƙatar sa bai da buƙatar haka to da abin da ya koyo an san shi to ya wanda yake sani zai zai wuya gane saboda haka to Allah subhanahu wata'ala ina jarraba bayi don bayyanar da yanayin da suke ciki da sauran bayi su fahimta amma shi da ma ya riga ya sani sannan kuma don Allah subhanahu wa ya bayyanar wa da mutane abin da sakamako ke tabbata a ta dalilinsa don haka Allah subhanahu wa masani ne da ayyukan da bayi suke tun kafin su aikata kawai yana jarrabar bayi ne don sauran bayi yan uwansu mutane su fahimci abin da Allah yake son su fahimta daga wannan don haka sanda aka yaƙe-yaƙen da aka yi manzo ya iya fahimtar waɗanda suke sahabbansa na gaskiya da kuma munafukan da suke biyo shi amma kuma su zo in suka ga za a fafata su ware su juya su koma to da ba a haka ba ya manzo da sahabbansa za su san haka su da ba su da ke cikin zuciya ba to Allah subhanahu wataala yana jarrabar bayi da irin waɗannan abubuwa dan bayi da suka ba da gaskiya da shi su tantance su fahimci abin da Allah subhanahu wataala yake so su fahimta na wasu wanda suke tsakankanin su wanda tafiye da su da tasu da su ba iri ɗaya ba ce sannan malamai suke cewa wannan aya akwai ayoyi daban-daban da suka zo da irin zubin abin da ta zo da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ana in ka koma cikin suratul ankabut kuma sai ce alif lam a ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alif lam Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa sai ce a an-nasu shin mutane suna zaton an yutraku a basu sakakai an ya kulu amanna dan kawai sun ce mun ba da gaskiya wahum la yuftanun idan masu ba a jarraba su ba zai yi ba Allah yake cewa wa laqad fatanna alladhina min qablihim mun jarrabu waɗanda suka gabace su ma fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu tabbas Allah sai ya tantance ya ware ya bayyana da waɗanda suke sun yi gaskiya kan abin da suke kai na imani don bayi su fahimta a tsakankaninsu amma shi dama ya riga ya sani sannan kuma Allah yake cewa wala ya'laman al-kadhibin kuma dan Allah ya sanar da waɗanda suke makaryata ɗan uwan mu'amalar su mutane su fahimci cewa ashe dai wani dama ƙaryar imani ike ashe munafiki ne kaga abin da yi kaji abin da yi sannan har wayo Allah subhanahu wata'ala cikin suratu ali imran yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna zaton za ku shiga aljanna tun Allah bai riga ya bayyanar ya fayyatar da waɗanda suka yaƙi daga cikin ku tsakani da Allah da wanda ba su dan Allah ba ya kuma san suwaye masu haƙurin tabbata akan abin da Allah ya ce suwaye ko ba su da haƙurin haka a ba zai ba Allah subhanahu wata'ala sai ya yi jarraba ya yi wannan tantanciya don bayi kowa ya gane garai sannan subhanahu wata'ala ita ce wanda zai tace safa aljanna waɗanda kuma za su yi wuta su wuta Allah ya kiyaye har wa yau cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم kuna da tan Allah subhanahu wata'ala zai baku dama ga shiga aljannarsa haka nan ba tare da wato ani irin abin da ya faru ya afko ga waɗanda suka gabace ku ya faru da ku ba Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum sai ce alba'sa'u ba'sa'u dharrau abubuwa marasa daɗi da cututtuka da abubuwan damuwa sun sami waɗanda suka gabace ku wa zulzilu an girgiza su a fagen fama da kuma wato jarraba ta ciwo ko ta damuwa da bakin ciki da shiga halin kakanuka yi مستهم الباساء zulzulu hatta ya يقول Rasulu, والذين آمنوا معه متى نصر الله Allah ya ce har ta kai ga manzo da kansa waɗanda suka gabace ku da waɗanda suka ba da gaskiya da shi suna cewa yaushe cin nasarar da Allah yake mana za ta zo za ta zo har yanzu ba mu kawo gabar da za mu ga nasarar da Allah yake za mu ci ba saboda jin ba daɗi da fafata wanda ake da abin da suke fuskanta na jarraba Allah yake ce wato wannan duk ya faru da mu sannan mu kai ga cimma samun aljannarsa وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ala تعالى إن نصر الله قريب ku saurara ku nasara Allah subhanahu ta'ala na nan kusa dab da afkuwa ta sanda wato yanin jarraba ta tsanani to amsar jarraba tana gab ta faruwa da mu a wannan tsakanin da muke ciki akwai jarraba ta ubangiji iri daban-daban da take fuskantar muke kuma fuskantar kowa ya riga ya sani yanayin gari ana cikin yanayi na ba daɗi abubuwa sun tsawwala samu ya karanta to galibi bayi idan irin wannan tana faruwa daga inda Allah ya sa aka shigo irin wannan yanayi na damuna sai ka ga suna jin sanyin rai da jin daɗi to da yiwuwar Allah subhanahu wata'ala zai sassauta halin da ake ciki domin inda aka samu aka yi shuka aka wato yi noma za a samu abin da za a ci da za a ɗan tura zuwa gaba kuma in wasu abubuwa masu saukin sarrafa suka fito za a samu sassaucin yanayin da ake ciki to Allah subhanahu wata'ala da ikon sai gashi idan an yi shukar yanzu tsutsotsi ne suke cinye ta mutum ya je ya shuka gonarsa ya tafi da nufin ya kewaya ya ga cewar bari ya je ko ya ɗan yi wato ainihin noma ya ɗan raba ta da irin shukokin da suke gefanta don ta sake ta ci gaba da girma sai ya tarar da gonarsa kamar an yi shara tsutsotsi ga sunan wata labin wata sun riga sun cinye ganyen sun kuma shiga karkashin ganyen sun cinye wato anin jijiyar to wannan abin mu tsaya da addu'a ne mu yi kokari kwanakin nan suka rage mana guda goma an yi uku daga ciki saura bakwai ko saura shida to mu yawaita addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan jarraba Allah ya tafiyar da wannan wato yanayi da ake ci. wannan zai ba mu damar cikin yadda Allah mu ci jarraba ubangiji ko mu samu sauƙi da sassaucin abin da wato muke fuskanta saboda haka wannan aya dai tana sanar da mu abubuwa kamar haka cewar kada wani musulmi yariya ko ya zaci Allah subhanahu wata'ala zai bar bayi haka nan ba tare da ya afkar da wata jarraba da za ta tantance inasa inasa da wanda ba nasa ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala ina yin tantanciya don ya gane waɗanda ba su riƙe Allah da manzo da kuma wato ainihin muminai a matsayin wani abin ƙauna ba ina so ya gane wanda suka rike Allah da manzo da muminai abin kawai da wanda kuma suka rike Allah da manzo da muminai a matsayin ba abin kauna a gurin Allah yana so ya ga waye suka ɗauki muminai su ne abokan shawara su ne ababen kauna suwaye suka je suka gayyato arne suka mai da shi abokin shiga ɗaka a shawara Allah subhanahu wata'ala yana so ya tantance wannan mu bayi mu fahimta amma shi da matan ya riga ya sani wannan wannan yana sanar da mu wannan aya suna san da mu cewa Allah subhanahu wataala cikakken masani ne game da al'amuran da bayi suke yi mai ba da labari kabin da suke dan wanda bai san abu ba cikakken sani ba zai iya ba da labarin wanda bai wa abu sanin kwakwab ba ba zai iya zantar da shi ba wannan shine irin abin da wannan aya suke koyar da mu kuma shine abin da ya sauka na karatun mu na yau abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya ce